har yanzu ba mu da wani information akan batan yarinyar nan ni fa akwai wanda nake zargi na gane wanda yake magana Hamisu Wada kenan Hamisu Wada ya je wajen bikin ne akwai damuwa Hajiya Hauwa Alfindi na'am Hajiya Nafisa matawalli idan hanya ta kulle maka kana yin tunani ka samu nutsuwa za ka samu mafita kwarai na yadda da haka kwakwalwarki na da kaifi lokaci yayi da zaki dawo da ita cikin rayuwar namir wanda muke nema har yanzu ba mu same shi ba shine hamus wada alaka alaka